bismillahir rahmanir rahim sharuɗan la ilaha illallah muhammadur rasulullah tambaya menene sharuɗan la ilaha illallah amsa sharuɗan su guda bakwai ne na farko ilimin ma'anar wannan kalma wanda zai kore maka jahiltarta Allah ta'ala yana ce sai ka sani lallai ba wanda ya cancanci a masa bauta face Allah kuma ya zo daga Uthman Allah yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya mutu alhalin yana sanin babu wanda ya cancanci a masa bauta face Allah to ya shiga aljanna sharadi na biyu samun yaƙini ta yadda wanda ya faɗi wannan kalma zai kasance ya sakankance ya samu yaƙini kan abin da wannan kalma take nuni a kai yaƙini na yanke saboda imani ba abin da yake amfani a cikin face ilimi na yaƙini ba ilimin zato ba Allah ta'ala yana cewa lallai muminai na haƙiƙa su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sa'annan ba su yi kokwanto ba sannan kuma suka yi jihadi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu to waɗannan su ne masu gaskiya a cikin imaninsu sai Allah ya sharɗanta gabanin a ce sun samu gaskiyar imani da Allah da manzansa kasancewansu ba su yi kwanto ba sun samu ne. ya zo kuma daga Abu Hurairah Allah yarda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na shaida babu abin bauta da gaskiya face Allah ni kuma manzon Allah ne ba, ba babu wani bawan da zai haɗu da Allah da waɗannan ababe guda biyu alhalin baya shakka a kansu face ya shiga aljanna wato baya shakka yana da yaƙini kenan akan su face ya shiga aljanna sharadi na uku shine karban abin da wannan kalma ta hukunta mutum ya karbi hakan a zuciyarsa da harshensa kuma Allah ta'ala ya ba mu kissan waɗanda suka gabata da yadda Allah ya tseratar da wanda ya karɓi la ilaha illallah ya kuma yi azaba ga wanda ya raddin wannan kalma ya ki karɓanta sharadi na hudu shine miƙa wuya ga abin da wannan kalma take nufi wanda zai kore maka watsi da ita wannan kalma Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa wanda ya miƙa fiskansa zuwa ga Allah alhalin yana mai kyautatawa alhalin yana mai tauhidi to haƙiƙa ya yi riko da igiya mai ƙarfi wato igiyar la ilaha illallah ma'anan kuma wanda ya miƙa fiskansa ya sallama shi ne wanda ya yi biyayya alhalin kuma yana mai kyautatawa bi ma'ana yana mai tauhidi wanda kuma bai miƙa wuyansa da fiskarsa ga Allah ba sa'an nan kuma bai kasance mai kyautatawa mai tauhidi ba to lallai wannan kan bai riko da kalmar la ilaha illallah ba bai riko da igiya mai ƙarfi ba sharaɗi na biyar gaskatawa wadda zai kore maka ƙaryata kalmar la ilaha illallah wannan kuma shine mutum ya faɗe ta alhalin yana mai gaskata ta daga zuciyarsa ta yadda zuciyar za ta dace da abin da harshen ya furta Allah mabuwayi da ɗaukaka yana cewa shin mutane zato suke yi a za a kyale su su rinka cewa mun yi imani alhalin ba a jarabce su ba hakika mun jarabci waɗanda suka zo gabanin su domin Allah ta'ala ya san waɗanda suka yi imani suka yi gaskiya cikin imaninsu nan kuma ya san makaryata ya zo daga mu'azu ɗan jabal Allah yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani da zai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi Muhammad bawan Allah ne manzansa yana mai gaskata hakan daga zuciyarsa face Allah ta'ala ya haramta shi ga wuta sharaɗi na shida shine tsarkakewa ikhlasi wannan kuma shi ne tsarkake aiki daga duk wani abu na shirka Allah ta'ala yana cewa ku saurara lallai na Allah ne addini tsarkakekke wanda babu shirka a cikinsa kuma ya zo daga Abu Huraira Allah yarda da shi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda zai fi rabauta as'adun nasi bi shafa'ati wanda zai fi rabauta da samun ceto na shine wanda ya faɗi la ilaha illallah alhalin yana mai tsarkake hakan daga zuciyarsa min khalisan min kalbihi aw qala min nafsi na bakwai son wannan kalma da son abin da take hukuntawa ta yi nuni a kansa da son ma'abuta wannan kalma masu aiki da ita masu lazimtan sharuɗanta da kuma ƙin abin da ya warware haka Allah ta'ala yana cewa akwai daga mutane wanda yake riƙon ababen bauta kishiyoyi ga Allah suna son su kamar yadda ake son Allah su dai kuma muminai suna da matsanancin son su ne ga Allah ya zo daga Anas Allah yarda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayanku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai na kasance ni na fi soyuwa a wurinsa fiye da ɗansa fiye da mahaifinsa fiye da mutane gaba ɗaya wallahu ta'ala a'lam